Hausawa Top TV tashar al'umma. Masu saurare barkanmu da rana, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin labaranmu na rana na yau, inda za ku ji mu ɗauke da wasu mahimman rahotanni na labarai daga ƙasashen ƙetare da manan gida Afirka. A cikin labaran namu za ku ji wasu abubuwa da suke faruwa daga kasashen ƙetaren da manan gida Afirka kamar yadda za ku ji daga ƙasar Amerika inda wato jam'iyyar Republican ta yi wani taro inda aka kira Donald Trump da wato Donald Agwagwa wato a yunkurin dai neman takara da yake yi a yanzu inda za ku ji rikicin da ke faruwa. Daga ƙasar Ukraine kuwa zuwa Rasha za ku ji suma abubuwan da ke faruwa biyo bayan alkawarin da ƙasar Rasha ta yi na duk jirgin da ya zo wato ya keto mata ta ruwanta za ta harbe shi na dakon kaya wanda ukraine take fitar da hatsi wato ta cikin jirgin daga nan gida najeriya ma za ku ji irin abubuwa da suke faruwa wato a dangane da batun fannin ilimi na wato abubuwa da suke faruwa da ma dai sauran batutuwa da dama a cikin rahoton namu dai na rana daga jihar kaduna da ke najeriya za ku ji cewa a yau ne kotu ta jihar Kaduna za ta yanke hukunci na shari'a da Ashiru Kudan ya shigar da Obasani biyo bayan kalubalantar nasarar sa da yake yi inda a yau a jihar Kaduna an tashi da wato tsauraran wato tsaro saboda hukuncin da za a yanke na wato matakin gwamnan. Waɗannan kaɗan kenan daga cikin kanun rahotannin labaran da za mu ku a halin yanzu. gashi ku saurara ku ji abin da ke faruwa. Donald Trump ya fuskanci caccaka daga abokan takararsa na shugaban ƙasa a jam'iyyar Republican a wata muhawara da suka tafka a tashar talabijin. Gwamnan Florida Ron DeSantis ya yi watsi da aƙidarsa ta baya ta ɗaga ƙafa a caccakar Trump wanda ake gani shine zai samu kujerar wannan takara. Donald Trump is missing in action. He should be on this stage tonight. Ya ce Donald Trump ya yi ɓatan dabo ya kamata a ce yana nan. domin ya kare abubuwan da ya aikata sannan ya ce karuwar sukan da aka samu a gwamnatin trump na da alaka da hauhau farashi shi ma ɗaya ɗan takarar chris christie ya zargi trump inda yake cewa tsoro ne ya hana shi zuwa taron tare da bayyana sunan donald trump a matsayin donald agwagwa Donald Trump ya zaɓi ya gabatar da jawabi ga ma'aikatan kamfanin ƙera motoci da ke Michigan kan ya halarci muhawarar Republican. ya faɗa wa ma'aikatan cewa zai kare ayyukansu idan suka sake zaben sa mr trump ya ce yana da burin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar tare da gargaɗin cewa koma amfani da motoci masu lantarki zai haifar da rashin aikin yi tsakanin al'umma yace ni burina shine samar da makoma mai kyau da za ta kare ma'aikatan amurkawa ba na ƙetare ba makoma da za ta inganta rayuwar amurkawa ba wai neman riba daga ƙetare ketare ba a ranar talata shi ma shugaba biden ya je wajen kungiyar ma'aikatan da ke yajin aiki a michigan jirgi na farko da ke dauke da tsabar da ya baro tashar jirgin ruwan ukraine a bahar al-aswad bayan rushewar yarjejeniyar fitan tsabar da rasha ya isa inda zai je jirgin na resilient africa ya isa tashar ruwan haifa da ke isra'ila dauke da tun dubu uku na alkama a farkon wannan watan aka tura jirgin rasha ta barazana harbe duk wani jirgin dakon kayan abinci da ya ratsa hanyar da jirgin ya bi bayan ta fice daga yarjejeniyar da aka cima da ita a watan yuli ukraine dai na fitan abinci ne ta wannan tashar zuwa kasashen gabas ta tsakiya da kuma afirka to kuna shan waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen hausa na bbc Ma'aikatan agaji a Uzbekistan sun ce an sha kan gobarar da wata fashewa ta haddasa. a wani rumbun ajiya da ke kusa da tashar jirgin sama a Tashkent. Fashewar ta gigita mutane ganin yadda tagogin gidaje suka rika faɗowa, kuma an jiyo karar fashewar har a unguwannin da ke da nisan kilomita talatin. Hotuna da bidiyo da aka rinka yadawa a shafukan sada zumunta sun nuna yadda hayaki ya turnike sararin samaniya. ma'aikatan lafiyar Uzbekistan na cewa akwai wasu mutanen da suka samu raunuka. Amurka ta sanar da cewa za ta kakaba haramcin biza kan duk wani mutum da aka samu da zagon ƙasa a zaben Liberia da za a gudanar a watan gobe. ma'aikatar tsaro ta amurka ta ce wannan wani mataki ne domin nuna goyon baya ga 'yan liberia na ganin cewa an gudanar da wannan zaɓe a cikin gaskiya da adalci babu dai wani suna da aka ambato a sanarwar shugaba george waya na neman wa'adi na biyu a mulki inda yake fuskantar babbar hamayya daga joseph bokwai da ya sha kaye a zaben shekaru biyar da suka gabata a hamayya sun ciki tsohon shugaban amurka donald trump a mahawara ta biyu da aka yi tsakanin masu neman yi wa jam'iyyar Republican takarar shugabancin ƙasa a shekara mai zuwa. Trump wanda shine kan gaba wajen farin jini a tsakanin masu neman takarar kamar a muhawara ta farko a wannan karan ma bai halarci muhawarar ba a California. Maimakon haka ya halarci wani taro ne na sani daban a Michigan. Ga rahoton Muhammad Anur Muhammad. Wannan ce muhawarar ta biyu a tsakanin masu neman tikitin yi wa jam'iyyar ta Republicans takara a zaben da za a yi na shugaban Amurka a ranar Talata biyar ga watan Nuwamba na shekara mai zuwa hudu. Masu neman takarar bakwai ne daga cikin tara ne suka halarci muhawarar da ta gudana a California sai dai kamar ta farko da aka yi a Milwaukee a ranar da uku ga watan Agustan da ya gabata. Wannan ma Trump bai halatta ba, maimakon haka sai ya zaɓi ya kasance da ma'aikatan kamfanin ƙera motoci da ke yajin aiki inda ya gabatar musu da jawabi a Michigan ɗin yana mai ƙarfafa musu gwiwa da cewa zai ceci aikinsu idan suka zaɓe shi. Shi dai Trump alƙalma su nuna yana gaban babban mai bi masa baya a cikin 'yan takarar wato gwamnan Florida Ron DeSantis da akalla kashi 30 cikin 100 a farin jini. Gwamnan dai ya kuma kasance na farko wajen caccakar tsohon abokin nasa inda a muhawara ya bayyana Trump ɗin da cewa ya ɓata a taro. sai dai trump din ya sha caccaka ne mafi zafi daga tsohon gwamnan new jersey Chris Christie wanda ya kira shi da Donald Duck wato Donald Agwagwa. Donald, I know you're watching. You can't help yourself. I know you're watching. Ya ce, na san kana kallo, kuma ba ka nan a daren nan. Ba wai saboda sakamakon ra'ayin jama'a ba, ba saboda shari'unka ba. Ka ki zuwa nan a daren nan ne saboda kana jin tsoro da kare abin da ka yi. Kana nogewa. To bari in gaya ma abin da zai faru idan ka ci gaba da haka. ba wanda zai sake kiranka Donald Trump. Za mu rinka kiranka da Donald Duck ne. No one Donald Trump anymore. We're going to call Donald Duck. Yawancin 'yan jam'iyyar Republican dai suna ɗari-ɗari wajen sukar Mr. Trump saboda farin jininsa a jam'iyyar. Yanzu dai sai muhawara ta uku ta jam'iyyar Republicans ɗin wadda za a yi ranar 8 ga watan Nuwamba An gaida Muhammad Anuru Muhammad da haɗa wannan rahoton yanzu bara mu je arewacin Najeriya a jihar Kaduna kenan inda a yau ne kotun sauraron kararrakin zaben gwamna za ta yanke hukunci a shari'ar da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP Isa Ashiru Kudan ya shigar yana kalubalantar nasarar sanata Ubasani na jam'iyyar APC. kuma kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Yusuf Tijjani ya aiko mana daga Kaduna tuni aka tsaurara matakan tsaro a sassa daban-daban na jihar don kaucewa afkuwar tashe-tashen hankula bayan sanar da hukuncin kotan. tun a lokacin da kotun sauraron kararrakin zaɓe na gwamna a jihar kaduna ta fara zamanta watanni uku da suka gabata da yi a rika ɗaukar matakan tsaro a harabar kotun to sai dai a yau an ƙara tsaurara matakan tsaron ne fiye da lokutan baya musamman ma a cikin garin kaduna a cewar mukaddashin kakakin rundunar 'yan sandan jihar kaduna asp mansur hassan rundunar na ɗaukar wannan mataki ne na tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro rundunar 'yan sandan jihar kaduna a ƙarƙashin shi mai girma kwamishinan 'yan sanda na wannan jiha wato cp musa yusuf garba a mun samar da jami'an tsaro wadatattu domin mu tabbatar da cewa mun kare rayuka da kuma dukiya na al'umma wannan ya hada da su kansu masu gabatar da shari'a da kuma lauyoyi da duk inda suke da ruwa tsaki da wannan domin mu tabbatar da cewa mun kare duk wani abu wanda zai zo ko wani tanshan ko wani abin ga wanda zai zo a dangane da su kuna fargabar wani abu ka iya faruwa ne a ba mu fargaba wani abu amma in ma da kai wani abin a shirye muke a kowane lokaci don wannan ya sanya in ka kula za ga cewa akwai jami'an tsaro sosai wadatattu a ko'ina a duk inda ya danganci wannan wurare inda za a saurari wannan shari'a tun dai da aka fara sauraron wannan shari'a a farkon watan yuni dumbin magoya baya kan yi da PPE domin halartar zaman kotun inda aka rika ta da jijiyoyin wuya tsakanin lauyoyin da ke shari'ar duk da kokarin da kowannen su ke yi na kafa hujjoji a gaban kotu wasu magoya bayan ɗan takarar gwamna na jam'iyyar pdp da ya shigar da karan dai sun bayyana cewa hujjojin da lauyoyinsu suka gabatar shi ke ba kwarin gwiwar samun nasara kamar yadda honorable bashir ibrahim saka daɗi jagoran yakin neman zaben ɗan takarar gwamna na jam'iyyar pdp ya shaida min bisa dalilai yasa da muka zo kotu baya wuce hujjojin da ke hannunmu hujjojinmu ko shine abin da ya shafi zaɓe kuma samu shaidu daga hukumar zaɓe da kayayyakin zaɓe din ya tabbatar da mu a zahirin gaskiya abin da muke kuka gaskiya ne sakamakon zaɓe ya nuna muka ci zaɓe fatan mu shine yau in Allah ya da muna ma wayannan alƙalai kyakkyawan zaton za su tabbatar da abin da yake na gaskiya su ba mu sakamakon zaɓen mu su tabbatar mu da isa shirkudan shine zababben gonan jihar Kaduna shi ma a nashi bangaren wanda ake karar wato gwamnan jihar Kaduna sanata uba Sani. ya bayyana cewa yana da ƙwarin gwiwar shi zai yi nasara a gaban kotun kamar yadda sakataren yada labarai na jam'iyyar apc salisu tanko wusono ke cewa mu abin da muka kalla da kuma fatan mu shine kotu za ta yanke shari'an nan ta ba jam'iyyar apc tare da ta da al'umman jihar kaduna wanda suka tare suka zaɓi eh, jam'iyyar apc tare da malam obasani bisa dalili guda ɗaya pdp duk zaman da aka yi a cikin kotun nan sun kasa bayar da gamsassun hujjojin cewa an yi musu magudi a inda suke cewa an yi musu masu magudin so da wannan dalilin mu a matsayin da muke bibiyar shari'an nan muna da imanin cewa kotu ba za ta yi wani abu mai saɓani da ɗabbaka muradin al'umman jihar kaduna da suka zaɓi malam obasani ba wannan shari'a dai ta jima tana ɗaukan hankula kuma a yau al'ummar jihar kaduna za su zura ido ne domin jin hukuncin da kotun za ta zartar game da zaben gwamnan da aka gudanar a watan maris na wannan shekarar yusuf tijjani BBC hausa daga kaduna a Najeriya. To daga batun shari'a sai wanda ya shafi kasuwanci inda masu masana'antu a Najeriya ke kokawa kan tsadar man diesel lamarin da suka ce na neman durƙusar da harkokinsa a ƙasar. Man diesel dai ya yi tashin da bai taɓa yi ba a cikin shekaru inda ake sayar da lita guda a kan sama da naira dubu ɗaya kuɗin ƙasar. Karancin wutar lantarki ya tilastawa wasu kamfanoni da masana'antun ƙasar dogara kan diesel. wajen gudanar da ayyukansu. Hakan na zuwa ne yayin da kungiyar masu sayar da iskar gas na girki suka bayyana fargabar cewa farashinsa zai iya ninkawa nan da ƙarshen wannan shekara. Ga rahoton da Habiba Adamu ta haɗa mana. A cewar masu masana'antun, tsadar man na dizil ka iya ta'azzara matsalar makamashin da ake fuskanta a Najeriya. Lamarin da wasu su ke fargaba zai iya ƙara hauhawar farashin kayayyaki baya ga tsadar kuɗaɗen masaya na ƙasashen waje. Sani Hussaini Sale shi ne mataimakin shugaban kungiyar masu masana'antu a cibiyar bunƙasa kasuwanci da masana'antu ta jihar Kano. Ya kuma shaida mini cewa saboda ta kai ta kawo yanzu wasu daga cikinmu da yawa ma sun ma rufe masana'antun tasu wasu kuma sun rage shiftin su wanda suke awa ashirin sun dawo suna yin awa goma sha biyu wasu kuma idan suna da injina ne guda biyu ko guda uku sun dawo suna amfani da guda ɗaya suna kunna wata iya kayan da suka san zasu in suka yi zasu iya dan samun riba a kansa to duk wannan abun ya ta'allaka da rashin wutar lantarki kuma zai ce tsadar bisa wanda ya tashin goron zabi da muke sayansa da ɗari bakwai ɗari takwas yanzu ya tafi magana a kiya haura dubu da. to ta hakan ke shafar masu masana'antu a jihar ta kano. tunda aka yi nan ya tashi ga naira ɗari da sittin da bakwai ɗari biyu nan ya tafi ɗari takwas ana so in gaya miki rukunin ƙananan masana'antu sun ajiye janareto su sun yana amfani da shi galibi kawai sun ta'allaka da wutar lantarki idan an kawo su kunna da amfani injinan su idan babu wutar lantarkin nan su kashe shi kenan jira. idan an kawo awa ɗaya in ba ma kwana ra'ayi sun gwamnati haka a kan su su so inji su zuba su yi aikin da shi wanda in sun yi haka zaka tarar yawanci ba a samu riba kuɗin da ka zuba ma da ka sayi dizar ɗin da shi ba zai fito ba to su kansu manyan masana'antu haka suke ta dungurawa suke ta murzawa to shi ma yanzu ya kai ya kawo shi ma manyan masana'antun shi ma abin ya fara shafar su ta yaya yake shafar ma'aikatan duk yadda aka ce miki an rage zangon aiki da ake yi alal misali idan kana yin aikin awa ashirin da hudu ka dawo awa ashirin da biyu kin ga kai tsaye ka rage rabi na kafasin da abin da kake aikatawa a rana ya kuma bayyana cewa rage zangon aiki na shafar ma'aikata waɗanda a wasu lokutan akan dakatar da wasu su na wasu watanni ko ma sallamar su gaba ɗaya inda ya bayyana cewa wallahi fargaban mu shine kamfanuka za su iya rufewa gaba daya duk wani abu da ke gani a wurin mai kamfani yalan misali idan kamar da ya ƙara farashi abu ne mai sauki shikenan in kayan kana sai da shi naira ɗari kashe to yanzu na namu da shi naira ɗari da ashirin ko ɗari da hamsin to amma fa yanzu hannu ake ciki ba haka yake ba an kai matsayin da mutane su kansu ba su da su ne in kara wani kuɗin ma kayan ka zaɓa karshe to mai kun kai ka je ka je ka ƙara farashin to dawowa ci za ka ga yanzu ciki ciki ya ka iya ragewa dan ka iya sai da shi a wannan farashin da ake sayarwa kamar abu a ce wai komai an cire tallafi ina ganin Najeriya ba mu kai wannan matsayi ba kasuwanci ba zai yi haka ba duk inda ka sani ko a kasashen garin suka ci gaba yanzu suna ƙoƙarin su tallafa wa masana'antu don me don samar da aikin yi to menene fatan ku fatan mu shine kuma ta duba bangaren wannan wutar lantarki din a ga da za a inganta ta ga South Afirka wanda ke baya bayan da jama'a miliyan 60 suna samar da kansu wutar lantarki kusan megawatt dubu arba'in da biyar zuwa dubu dubu hamsin a ce mun da miliyan ɗari biyu muna fama da wuta dubu biyu dubu uku wannan gaskiya ba ɗauko tsari daidai ba. Ya kuma bayyana buƙatar a samar da iskar gas nau'in CNG ga masana'antu saboda sauƙinsa a maimakon man na dizil. Habiba Adamu, BBC Hausa a Abuja a Najeriya. Wasu daga cikin matsalolin da ke damun ilimi a Najeriya su ne rashin isassun ajujuwa da lalacewar makarantu. arewacin kasar shine yankin da ya fi yawan yara da ba sa zuwa makaranta saboda rashin makaranta a kusa da kuma cunkoso a makarantun da ake da su to amma ana samun ɗaiɗaikun masu hannu da shinu da ke gina makarantu su kutum illa kawai gwamnati ta tura malamai wakilinmu na kano zahardin lawan ya yi tattaki zuwa wani gari a jihar kano inda wani mutum ya gina makarantun boko ga kuma rahoto na musamman da ya haɗa mana. kamar a cikin nan ina cikin wani aji a ɗaya daga cikin makarantun da wata gidauniya ta gina a garin getsu cikin karamar hukumar gwarzo a jihar kano ana koyar da ɗalibai darasin hausa a daidai wannan lokaci da na shiga ajin kamar a cikin to ga wata ɗaliba muna tare da ita bari na tambaye ta ko za ta iya karanta min ɗaya zuwa goma a harshen turanci amma da farko menene sunanki what is your name my name is Abawa Bukar Jiwa. one two three four five six seven eight nine ten thank you thank you thank you makarantun nan mun gina su akwai makarantar 'yan mata guda ɗaya a gedo da makarantar maza da kuma islamiyya da kuma makarantar mata a kutama. Alhaji Bala Muhammad kenan shugaban gidauniyar giwa geso da ke aikin gina makarantun firamare da sakandare da baiwa ɗalibai tallafin karatu a jihar Kano. Karatu, suka karatu nan ba su je gidan masu hannuwa da shuni ba su ci za su yi wankin mota ko su sha kwaya ko su sha ganye da sauransu ta sun san ciwon kansu to shi yasa ga cewa ya kamata mu ba su ilimi kamar tun yaushe ka fara yin irin wannan gine-ginen makarantu da tallafawa ɗalibai. Za alif ɗari tara da tasa'in da takwas amma tallafa musu tun ma kafin lokacin amma gina makarantu hijira alif ɗari tara da tasa'in da takwas ne. Muna biya yara kuɗin makaranta muna sau musu fom su cike zuwa jami'o'i da sauransu. A yanzu zancen da ake muna da likitoci wa'anda suka je suka karatu karkashin gizo foundation muna da injiniyoyi muna da accountants da sauransu iya getsa ne ake wannan aiki na gina makarantu da tallafawa ɗalibai ko ko har wasu ƙananan hukumi a Kano ba iyaka getsa bane kamar yadda na faɗa ma ku tama mun gina makaranta an zai eh, wata yan mata ɗaliban na ta sun kusan kaiwa dubu kuma yara da muke tura karatu ba wai gwarzon lokal gama ba irin shalono da sauransu akwai Kano municipal nan duk muna tura yara ko ina da ko ina wasu daga cikin al'ummar garin Getso da na zanta da su sun bayyana farin cikin su da irin kokarin da gidauniyar ke musu wajen ci gaba harkokin ilimi. Duk sanda aka tashi yin admission shi ke saiwa ɗalibai fom na shiga makarantu. A sai masu fom na makarantu daban-daban da ke faɗin jihar Kano. A biya musu za a zo kuma a rika ba su scholarship wanda shekara-shekara ake yi. Ai an samu ci gaba, alhamdulillahi. A da getso sai dai 'ya'yansu su tafi wani garin, musamman 'yan mata. Amma ya zuwa yanzu ita aminan nan tana ɗauke da ɗalibai kamar kwatankwacin ɗalibai dubu biyu wannan principal ɗin shi zai iya gama. Amma dai ɗalibanta a yanzu in ba su haura dubu biyu ba, to sai dai ka ba su dubu biyu. Aí, ɗalibai da dama da suka kammala karatun gaba da sakandare sanadiyar gidauniyar ta giwa getso hawa usani aliyu ta ce yar uwarta ma har ta fara aiki sanadiyar makarantar wannan makaranta ta getso ta bala muhammad getso ta taimaki al'umma ta taimake mu mu kanmu da ba wannan makaranta ba mu san halin da za mu tsinci kanmu ba na je school of hygiene na karanci fanni na tsaftan muhalli wanda aka sani da environmental health kawai yanzu wani aiki kike yi yanzu dai ina zuwa asibiti ina dan taimakawa al'umma kuma ina burin zama wata insha Allah domin in taimaki al'umma da gari baki daya a gidanmu an taka matsayi wanda matsayin babba ne a yanzu kuma saboda ita ma ta yi nan makarantar ne tana nan yaya ta ce gidanmu daya ta je kasar waje ta yi fannin kimiyya da fasaha na sadarwa yanzu kuma tana national open university tana koyarwa kuma wannan makaranta ita ce tushi na wannan ilimi namu ba mu san irin godiyar da za mu yi wa Bala Muhammad Kiwo ba. Ita kuwa Hafsat Aliyu ɗaliba da ke karatu a jami'a ta ce akwai kawarta da ta buɗe makaranta a wani ƙauye bayan kammala a makaranta. Gaskiya yana jin matuƙar farin ciki sosai. Da yanzu haka akwai bayan ba iya getsaye mana ba. Kusan gwaza a ce gwaza lokal gaman gaba ɗaya yawa. Saboda a ƙasan getsa akwai garuruwa wurin guda goma. gaba ɗaya a garin nan suke karatu akwai wata ƙawata ah, a wani ƙauye take mun fara karatu da ita tun js1 yawa har ss3 to tun da ƙauye ne gaskiya ba ma kowa ne yake kaiwa hakan ba to amma dai ita allah ya bata ikon kaiwa hakan yanzu haka ta yi aure ƙauyen gaskiya ƙauye ne sosai ba irin ma makarantun boko sakamakon karatun da ta yi a nan yanzu haka tana da makaranta a cikin garin ta yi makaranta mai zaman kanta haka ta yi eh, a yanzu haka tana da ɗalibai mm. sosai kamar ke in kin an yi hutu a makaranta kikan je ki dan taimaka mata haka malinta <laughs> ina zuwa shi yasa ma ina san hakan tana faruwa ke yanzu ke menene babban burin ki babban buri na ni ma ina fatan Allah ubangiji ya bani dama kamar haka na taimaki daya ɗalibai to masu saurare kamar yadda kuka saurara waɗannan su ne cikakkun rahotannin labaran rana da muke tafa da shi a halin yanzu kamar yadda kuka je wa kunnuwanku al'amura da dama suna ci gaba da faruwa a wato yankuna da suke wato cikin ƙasar nan ta afirka da kuma ƙasashen waje har ila yau dai abubuwa na ci gaba da faruwa a dangane da batun neman shugabancin ƙasa a Amerika inda Donald Trump yake so ya ƙara tsayawa takara inda dai kuka ji yadda ake gwabza muhawara a kansa biyo bayan wasu abubuwa da ya aikata wanda suke na aibu ne suke bin sa a yanzu kuma ake neman a hana shi takara a kansu wanda babu shakka akwai jerin shari'o'i waɗanda Donald Trump ɗin zai afka cikinsu saboda abubuwan da ya aikata ake zargin sa da su. haka zalika daga kasar rasha ma wato zuwa ukraine da kun ji irin abubuwa da suke faruwa biyo bayan takun saka da ke tsakanin rasha da kuma ukraine Daga nan gida Najeriya kuwa kun ji al'amuran da ke faruwa wato masu ɗaukar hankali musamman ma a dangane da batun ilimi wanda babu shakka a halin yanzu ilimi dai shine jigon hasken rayuwar dukkan wani ɗan adam walau mace ko namiji dukkan wani wanda bai yi ilimi ba to babu shakka rayuwarsa ba za ta taɓa haskaka daidai da yanda waɗanda suka yi karatu ta haskaka ba. ilimi yana zama haske ne a rayuwar mutum idan ya karatu dukkan wasu abubuwa zai ringa yin su ne a bayyane cikin yanda ya dace bayan da bai dace ba kamar yadda kuka ji daga getso bala muhammad wanda yake tallafawa a ƙarƙashin gidauniyarsa babu shakka abin dai abin sha'awa da masu kuɗinmu za su ringa irin wannan yunkuri suna ƙoƙari wajen tallafawa al'umma ta wajen gidauniyarsa su ringa wato samar da ilimi da ma dai tallafawa mutane to babu shakka da za a samu ci gaba mai yawa wanda abin sha'awa kamar yadda kuka ji karkashin wannan gidauniya akwai waɗanda suka samu suka karatu na lafiya wasu tun daga nan suka tafi har ƙasar waje suka je suka yi karatu kuma karkashin gidauniyar ta giwa wato babu shakka dai wannan babban abin alheri ne wanda mutum ya ilmantar da al'umma su lasa to babu shakka zai samu lada mai tarin yawa wanda babu shakka dai mutanen da za ka tarar da su babu karatu babu na arabu ba na boko abu ne wanda babu shakka abin takaici allah ya saka masa alkhairi da wannan abubuwa da yake yi na wato tallafawa al'umma a ƙarƙashin wannan gidauniya al'umma ya kamata duk wanda aka tallafawa a irin wannan abu in allah ya ɗaga shi shi ma ya zama wani to muddin ya samu dama shi ma ya tallafa wasu to da haka ne za a samu taimako ya ringa yaduwa har ya kai ga wato wasu masu ringayi. babu shakka da a ce dukkan wani mai dama zai ringa amfani da damar da Allah ya bashi irin wannan tallafi da ba a zauna a cikin irin wannan ba. musamman ma a nan gida Najeriya idan ka shiga wasu ƙauyukan za ka samu babu arabu ba boko yara babu abin da suka sani banda yawo su je nan su je nan babu abin da suke yi wanda babu shakka za ka ga ko makaranta ba za ka samu ba sai ka yi lalibe da ƙyar za ka samu ka ga makaranta allo ko wani abu haka amma makarantar dai ilimin zamani zai wuya wasu ƙauyukan ka je ka tarar saboda irin ƙungurmin cikin gurin da suke wanda babu shakka a yanzu ne wasu ake samu suke sadaukar da lokacinsu sukan shiga cikin irin waɗannan ƙungurmin gurare suke wato taimakawa al'umma. To masu saurare kun ji dai rahotannin labaran da muke dauke da shi a halin yanzu a ranar nan. Muna jiran jin shehin ra'ayinku a dangane da waɗannan rahotanni mun gode.